لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسنا إشرين دشدة آه، شرح دمكي قباتر خلاصة الترجيب حديثا الترجيب والترهيب littafin al'imamun munziri rahimahullah a yau za mu karanta hadisi na 28 insha Allah yana shafi na 26 wannan darasin yana dauke da bayani kashi na biyu akan zama abin koyi muna roƙon Allah maɗaukaki ya sa mu zama ababen koyi na alkhairi wa an ibn mas'udin radiyallahu anhu an karɓo hadisin nan daga Abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara masa yarda abdullah ibn mas'ud sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال قال رسول الله abdullahi bin masud ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqtalu nafsun zulman babu wani rai wanda za a kashe shi a hanyar zalunci illa kana ala bani adam al-awwali kiflun min damiha face wani kaso shine al-kiflu yani an-nasib face wani kaso na jinin wannan rai da aka kashe yana kasancewa a kan yaron annabi adam na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana dalili ya ce li'annahu kana awwala man sannal qatla saboda yaron annabi adam na farko shine mutum na farko wanda ya koyar da kisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani rai wanda za a kashe shi ta hanyar zalunci face wani rabo na jinin wannan rai ya kasance a kan yaron annabi adam na farko mai dalili sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li'annahu kana awwala man sannal qatla saboda shi ne mutum na farko wanda ya koyar da kisa da can ba a san kisa ba sai daga kansa wani hadisin yana sahihu muslim babu bayani ismi man sannal katla bayani game da laifin mutumin da ya koyar da kisa sunan babin kenan da alimamu muslim ya kawo hadisin shine hadisi na 677 to hadisin nan yana sahihul bukari a wurare daban-daban yana kitabu a hadisul anbiya babu khalqi adama salawatullahi alaihi wa zurriyatihi akwai babi musamman da al-Imam ya kawo saboda bayani game da halittar annabi Adam da kuma zuriyarsa shine hadisi na 3335 a wannan babin al-Imam ya kawo hadisin nan kuma akwai babin da al-Imam Bukhari yake fassara ayar da Allah madaukake yake cewa wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'an babi guda saboda fassara wannan aya hadisi na 6473 a wannan babin annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar da ta zo daga gare shi yana cewa la tuqtalu nafsun illa kana ala ibn adam al-awwala kiflun minha kiflun minha amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi abinda ya bambanta da wannan riwayar da take littafin nan eh, kalma ta zulman wancan riwayar babu kalmar zalunci illa la tuqtalu nafsun illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun minha maimakon eh, yanda ya taho a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalma ta zalunci hadisin ba wai al'imam Buhari da musulun kaɗai suka ruwaito ba yana sunanu tirmizi babu ma ja'a addallu alal khairi ka fa’ilhi al'imam tirmizi ya yi babi yana cewa duk mutumin da ya zama jagoran alkhairi to kamar wanda ya aikata alkhairi ne sunan babin kenan haka kuma mutumin da ya zama jagoran sharri kamar wanda ya aikata sharri ne to a wannan babin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda hadisin ya zo a sunan turmizi ma min nafsin tuqtalu zulman kaga anan yace la tuqtalu nafsun zulman da ma min nafsin kusan duk yana nuna annabi yana tabbatar da zunubin da mutum yake samu idan shi ya fara ya koyar da kisa babu wani rai da za a kashe ta hanyar zalunci illa kana ala ibn adama kiflun min damiha kiflun min damiha kamar yadda ya zo a wannan hadisu wazalika li'annahu awwalu man asanna al-qatla man asanna qatla maimakon man sannal al-qatla da duk ma'anar guda ne ah, sunan nasa'i hadisin ya zo yana kitabu tahrimid dami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa dhalika annahu awwalu man sannal qatla sunan tirmidhi man asanna qatla da man sannal qatla duk sun tabbata daga bakin manzon Allah hadisin yana sunan ibn maja babu tagliz fi qatl muslimin zulman hakanan al-imam ahmad a littafin al-musnad riwayar yanda ta zo sai annabi ya fassara dalili yayi bayani zaka annahu awwalu man sanna qatla a wani lafazi kuma la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibn adam al-qatili kaga maimakon ibn adam al-awwal ibn adam al-qatili duk sa'ilin da aka samu an kashe wani mutum ta hanyar zalunci a duniya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaron annabi adam da ya fara kisa yana samun kiflun min ismiha to kaga wanda sai fassara abinda manzon Allah yake nufi da cewa min damiha wanda ya taho a wannan littafin kiflun min damiha manzon Allah ya ce duk sa'ilin da aka samu an kashe wani mutum ta hanyar zalunci to yaron annabi adam na farko yana samun wani kaso na jinin wannan da aka zubar me ake nufi da haka sai manzon Allah ya fassara a wancan riwaya kiflun min ismiha zai samu rabo na zunubin kisan wannan rai saboda haka tun daga zamanin annabi adam salam har zuwa tashin kiyama duk sa'ilin da aka samu an kashe mutum in dai ta hanyar zalunci ne to sai yaron annabi adam ya samu wani kaso na zunubin wannan rai da aka kashe allah shi kare abubuwa guda hudu ne za mu yi magana a kai game da sharhin wannan hadisi insha allah abu na farko wannan bayanin ya taho a littafin fathul bayari na ibnu hajar saboda wannan riwaya tana sahih bukhari a wurare daban-daban don haka in ka dubi fathul bari za ka ga sharhin da ibn hajar ya kawo misali a juz'i na goma sha biyu shafi na ɗari da tis'in da uku salaf tabi'ai daga cikinsu sai aka samu alhassanul basri yana da ra'ayin lam yakuna waladai adama li sulbihi domin abinda hadisin ne yake nuna mana an samu jayayya a tsakanin yaran annabi adam alaihi salam sai yaro guda ya kashe ɗaya to amma shi alhassan basri yana cewa ba annabi adam ake nufi yaransa na cikinsa ba wato inna ma kana min bani isra'il tunda dukkan mu 'ya'yan annabi adam ne <clears throat> idan aka ce yaran annabi adam kaga duk wani dan adam yana ciki saboda ka shi alhassan basri yana ganin wannan ya auku ne a zamanin banu isra'il ba wai yaran da annabi adam alaihi salam ya haifa da kansa ba to babban malami ne alhassan albasiri tabi'i ne allah ya masa rahama yana da wannan fahimta sai ibn hajar ya ce to amma akwai kamar in ka dubi tafsirin al'imamu tabari haka nan ma littafin tarihin al'imamu tabari tarihul umam wal muluk al'imamu tabari ya kawo bayanin al'imamu mujahid al'imam mujahid shi ma tabi'i ne kamar alhassan al-basri allah ya musu rahama al'imam mujahid ya ce kana waladai adama li sulbihi babu shakka annabi adam alaihi salam ya haifi yara waɗannan yaran ne annabi yake ba mu labarinsu waɗannan yara aka samu wani yaro daga cikin yaransa ya kashe wani al'imamu mujahid ya ce tabbas yaran annabi adam alaihi salam ne kuma wannan ya ce wa hada huwal mashhur shine ibn hajar ya ce to wannan ita ce fahimta da tafi shahara a tsakanin tabi'ai wa yu'ayyiduhu hadisul ba in ka dubi wannan hadisi da muka karanta ai abinda annabi ya faɗa ya siffanta yaron idan dukkan mu yaran annabi adam ne amma ga abinda manzon Allah ya faɗa illa kana ala ibni adam al wannan shi ya nuna cewar yaron annabi adam na farko kaga ya bambanta da mu kenan idan mu ma yaran annabi adam ne ba na farko bane abinda manzon Allah ya faɗa la tuqtalu nafsun zulman illa kana al ibn adam al awwal kiflun min damiha kaga annabi ya tabbatar al awwal yaron farko na annabi adam kaga abinda manzon Allah ya faɗa da kansa kenan saboda haka ba kowanne dan adam bane lallai abin ya auku eh, yana nufin cewa awwalu ma wulida li adam shine ake nufi da wala illa kana ala ibni adam al-awwali ibni adam al-awwali yana nufin me awwalu ma wulida li adam abinda manzon Allah yake nufi yaron farko na annabi adam yaron farko na annabi adam alayhi salam shine wanda ya fara kisa a duniya wannan ya samu riwayoyi ingantattu daga manzon Allah hakanan a littafin at-tafsira na ibnul jawzi a shafi na 34 ya kawo bayanin al'imamu soddi an ashiyafihi wanda ya kawo labari labarin ba a jingina shi ga annabi muhammad labarin ba shi da tabbacin annabi ne ya faɗa amma babu shakka wannan ya shahara a tsakanin tabi'ai anna adam salam shi annabi adam kana yuzawwiju gula hadha al-batn jariyat al abinda Allah ya hukunta shine ita Hawwa'u sai tana haihuwan tagwaye tana haihuwan yan biyu duk sa'ilin da za ta haihu ba ta haihuwan yaro ɗaya sai ta haifi yara biyu to sai annabi Adam ya hada wa da kanwa aure ya hada kani da ya su yi aure amma dai ba za a hada yaran da aka haife su tare su yi aure ba saboda aka sai dauki gulamu hadal batni jariyatal batni al-akhar وجارية هذا البطن غلام ذلك البطن أنا هذا واد قنوة da سأهدا سأوري أهدا قني ديسا سأهدا سأوري هكا النبي النبي آدم يكي saboda me a lokacin babu 'yan adam sai su kadai amma kaga a shari'ar annabi muhammad haramun ne mutum ya auri yassa ko kanwarsa a yanzu a shari'ar mu amma a zamanin annabi adam alaihi salam wannan halal ne wakana kanat ukhtu qabil sai tabi'ai suke cewa yar uwar kabil wanda shi kabilu din shine dan annabi adam na farko wanda wannan shi ta ce riwaya mafi inganci don hatta a suna ma akwai sabani da aka samu in kana duba littafan tafsiri ahsana min ukhti habil yara biyu da annabi adam ya haifa na farko kabilu da yar uwarsa sai zama yar uwar kyakkyawa ce yaran da aka haifa daga baya shine aka samu habilu da yar uwarsa ita wannan yar uwar sai ta zamanto ba ta da kyau kamar waccan yatta fatalaba habilu an yankiha ukta qabil saboda haka kamar da shari'ar annabi adam ta tanada kanin shine habilu sai ya nemi zai auri yarsa ita ce da aka ita ce wacce aka haifa tare da qabil wanda shine dan annabi adam na farko kamar yadda manzon Allah ya faɗa fa aba alai sai shi wan shine ƙabilu sai ce bai yadda ba faƙarraba ƙurbanan saboda ka a shari'a su dama idan kana son ka dace da yardan Allah to dama sadaka za ka bayar wanda shi ake ce ma alƙurban liyutaqabbala min a hima bil mustahsana wanda aka karɓi sadakansa to shine wanda zai auri wannan yarinyar wanda aka karɓi sadakansa shi zai auri wannan yarinyar faƙarraba habilu jaza'a samina shi ƙanin shi ne habilu sai ba da sadakan rago akuya kenan mai jiki wa ƙarraba ƙabilu shi kuma ƙabilu manomi ne saboda haka sai kawo amfanin gonarsa illa da huzma sumbul zangarniya ya haɗa ya kawo kuma mara kyau to dama a wancan zamani wanda ya taho har zamanin banu isra'il wannan yana faruwa kamar misali yadda manzon Allah ya faɗa idan ma yaƙi aka yi sai a tara ganima sai wuta ta sauko daga sama sai ta ɗauke wannan ganima wannan zamanin annabawan farko haka ne zamanin annabi muhammad ne aka halatta cin ganima amma a wancan lokaci ba a ci to tun zamanin annabi adam wannan ya tabbata to sai wuta ta sauko fa akalat qurbana habil wannan wuta sai ta ci sadakar da habilu kanin sadakar da kanin ya bayar sai wutan ta ɗauka wa tarakat qurbana qabil saboda haka sai ta bar sadakan da shi wan shine dan annabi adam na farko ya kawo wutar bata taba ba dama idan wutan ta dauka alaman Allah ya karba aikin ka kenan wanda wutar bata dauki sadakarsa ba alaman Allah bai karba ba wannan abin sai ya fusata shi wan shine qabil fa kadiba wa qala sai ya ce la aktulannaka sai na kashe ka to wannan kamar yadda ka ji labarin nan ba shakka an samu fahimtar sahabbai kamar misali abdullahi bin abbas abdullahi bin umar daga tabi'ai kamar su al'imamu mujahid al'imamu qatada atiyatul aufi da eh, al'imamu tabari shi kansa malamin tafsiri in ka dubi tafsirinsa jami'ul bayan da yake bayani zaka ga ya kawo wannan yana mujallar na goma shafi na 203 kuma wa huwa qaulul jumhur galibin malaman tafsiri abinda suke tabbatarwa kenan duk malaman tafsiri malaman tafsiri na sunna kaga abin yana da asali daga salaf wannan shi yake nuna cewar akwai dalilin da ya sa yaron annabi adam na farko ya kisa wanda shine manzon Allah yake cewa duk sa'ilin da aka samu kisa to idan akwai zunubin da ake barawa dalilin wannan kisa shi wannan yaro na farko sai ya samu kaso haka annabi ya faɗa cikin wannan hadisi to wannan shine abu na farko abu na biyu wannan labarin ya zo a cikin alkur'ani kamar yadda muka samu hadisin manzon Allah kaga wannan hadisi ne muttafaqun alai hadisi ne wanda ya tabbata a sahih bukhari a wurare daban-daban yana sahihu muslim to haka ne in ka dubi suratul ma'ida daga aya ta 27 Allah ya kawo labarin abin da ya faru wanda Allah yake ce ma annabi Muhammad watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi ka ba su labarin yaran annabi adam ashe kaga yaransa ne da ya haifa wannan ita ce fahimtar da jumhurin malamai suke ɗauka saɓanin abin da shi alhassan albasiri yake faɗa cewa ai wasu ne daga cikin banu isra'il me ya faru sai allah ya ce id ƙarraba qurbanan sun kusantar da sadakansu saboda allah ya karɓa alƙurban shine eh, ma yutaqarrabu bihi ilallahi ta'ala duk abin da ka bayar don ka kusanci Allah shine ake kira alkurban wannan haka za ka gani a littafai tun daga littafan luga har zuwa littafan tafsiri kan misali ta hazibin luga na alimamul azhari a mujallar na tar shafi na 124 Ina aka ce kurban ana nufin abin da ka bayar don ka samu kusantar Allah wannan ake kiransa kurbana to Allah maɗaukaki ya ce fatuqubila min ahadihima sai aka karɓi sadakar ɗaya daga cikinsu walam yutaqabbal min al-akhari amma ba a karbi sadakan ɗayan ba ƙala sai ya ce ka sai na kashe ka ƙala sai shi ƙanin ya ce masa to ai don ba a karbi sadakan ka ba ba laifi na ne ka ba da sadaka na ba da sadaka Allah ya karbi nawa bai karbi naka ba sai kuma fushin ya dawo kaina ai ba laifina ba ne ma ya taƙabbalu Allahu minal muttaqin ai Allah ne mai karɓan sadaka shi ko Allah yana karɓan sadakar masu kiyaye shi ne kaga kamar ma yana karantar da shi ne ya kamata da ya gane kuskurensa ya gyara ya tuba inda in za a ba da sadaka ya kamata a ba da sadakar abu mai kima kamar yadda malaman tafsiri suke cewa sai da ya kawo hatsi mara kyau sannan ya bayar a matsayin sadaka kai ne za ka ba da sadaka yayi eh, ka dubi hatsin da bai yi kyau ba ka tattara ya eh, ka bayar da wannan ba daidai ba ne ko kamar misali lokacin zakka mutum ya dubi dabbarsa dabban da tafi lalacewa sai ya bada ita a matsayin zakka ya rike dabba mai kyau kaga duk wannan yana nuna abu ne mara kyau in za ka ba da sadaka ka ba da sadaka mai kyau to wannan in ka dubi nailul auta littafin al-imam shaukani yana mujallar na bakwai shafi na hamsin da biyar al-imamu shaukani ya kawo bayanin al mujahid ya ce innahuma kana waladai adamu sulbihi kamar yadda muka faɗa a baya babu shakka yaran annabi adam ne saboda me saboda waɗannan wannan aya da muka karanta ta alƙur'ani na ba abnai adama kaga Allah ya tabbatar ibnai adam yaran annabi adam alaihi salam wa huwa zahiru min hadisil ba sannan kuma in ka dubi hadisin manzon Allah wanda muka karanta la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibn adam al-awwali kaga annabi ya tabbatar yaron annabi adam na farko wanda ya kawo alqur'ani shine annabi muhammad ya zama annabi ya fi mu sanin alqur'ani sai ya fassara da hadisin abdullahi bin mas'ud ma'anarta awwalu man wulida li adam yaron da annabi adam ya fara haihuwa mai sunan shi qabilu indal aksari al'imam shaukani ya ce akasarin malaman tafsiri zaka ga suna kiran wannan yaron da suna ƙabilu to ba ma a littafin nailul autar ba in ka dubi tafsirinsa tafsirin al'imam shaukani fathul qadir yana fassara wannan aya ta 27 ta suratul ma'ida a nan yake gaya mana cewar ba shakka an samu saɓani a tsakanin tabi'ai ikhtalafa ahlul ilmi fi ibnai adam al-madhkuraini hal huma li sulbihi am la shin asalin yaran annabi adam ne ko ana nufin zuriyar annabi adam fa zahabal jumhur ila al-awwali saboda haka galibin malamai daga tabi'ai zuwa ga tabi'un tabi'ai sun tabbatar da yaran annabi adam ne ba wai zuriyar annabi adam ba shine sai ya ce qala al-jumhur min as-sahaba faman ba'dahum akasarin masana tun daga sahabban annabi muhammad zuwa ga waɗanda suka biyo bayansu suna cewa ismuhuma sunan yaran biyu ƙabilu da kuma habilu wa kana qurbanu ƙabilu hizma min sumbulin ya zamanto shi wannan babban yaron ya kawo hatsi ne a matsayin sadakarsa ga allah tabaraka wa ta'ala li'annahu kana sahiba zar'in saboda manomi ne waktaraha min arda'i zar'i al-imam shaukani yace to salaf suna cewa a lokacin da ya bada sadakan sai ya sai ya nemo mafi munin hatsin da ya samu shine ya bada sadakan shi hatta innahu wajada fiha sunbula tayyiba an ce da ya kawo hatsin ya aje yana kallo sai ya ga daga cikin hatsin akwai kamar misali a ce in masara ne sai ya ga ga wata masara mai kyau sai ya cire wannan gudan sai ya bare ya cinye mai kyan ma wato da ya kawo ma sadakan da ya ga akwai mai kyau a ciki sai da ya balle ya cinye wannan kafin wutar ta sauko kaga kenan bai bada abu mai kyau ba wa kana qurbanu habilu kabashan shi kuma kanin sadakan da ya ba rago ne li'annahu kana sahibu ganam shi kuma makiyayi ne akhadahu min ajwa ganami saboda haka da zai bada sadaka sai ya nemo dabban da tafi kyau a cikin garkensa fatakubbila kurbanu habil saboda haka sai Allah ya karbi sadakan habilu farufi'a ilal janna sai aka ɗauki wannan ragon aka kai shi gidan aljanna falam yazal yar'a wannan rago a nan gidan aljanna yake ta kiyo fiha ila an fudiya har dai Allah ya ɗauko wannan rago aka fanshi azzabihu alaihi salam da shine annabi isma'il a lokacin da babansa ya yunkurin zai yanka shi sai Allah ya ɗauko ragon sai ya fanshe shi wa fadainahu bi zibhin azim wanda Allah da kansa ya tabbatar wannan dabban dabba ce mai girma mai albarka wanda shi ya nuna cewar duk sa'ilin da za ka yi wani abu domin Allah ka yi ƙoƙari ka yi da mafi kyau kar ka yadda ka rika ba ma Allah mara kyau ba daidai ba ne shi ne alimamu shaukani ce kaza ƙala jama'atun minas salaf yanda ka ji labarin nan haka aka samu jama'a daga cikin salaf sun fassara wannan labari ah, walam yi taƙabbal ƙurbanu ƙabil allah bai karbi sadakar wan ba shine ɗan fari na annabi adam fa hasadahu wannan sai sa mar hasada wa kala sai ya ce ka sai na kashe ka in ka dubi tafsirin al tabari da yake al tsabari tabari yakan tsawwala al'amari ya tattaro duk wata hujja za ka ga waɗannan dalilai har ma da hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yana cewa na ha an tunki halmar'atu a kaha tau'amaha a zamanin annabi adam salam dokar ita ce mutum ba zai auri yarinyar da aka haife su tare ba tunda ana haifan yara biyu tagwaye idan an haife ka da wata mace ba za ka aure ta ba sai dai kaninka ya aure ta kai kuma ka auri kanwa wa an yanki haha gairuhu min ikhwatiha sai dai a samu wani dan uwa shi zai auri wannan yarinyar amma kai da aka haife ku tare ba za ka aure ta ba wa kana yuladu lahu fi kulli batnin rajulun wa mar'a duk sa'ilin da hawwa'u za ta haihu sai ta haifi tagwaye namiji da mace fa bainama hum kadhalika wulida lahu imra'atan wadi'a hana nan haka sai aka samu wata mummuna wa wulida lahu ukhra qabiha damima fa qala akhu damima shi ɗan uwan mummunar da aka haifa tare sai ce ka auren min da ‘yar uwarka an kihni uktaka wa an kihuka ukti ka bani auren ‘yar uwarka ni kuma sai in baka auren ‘yar uwata kala sai ce la ana haku bi ukti kai ‘yar uwarka mummuna ce ni ‘yar uwata kyakkyawa ce saboda ka zan aure abina sai to abin da zai raba gardama a bada sadaka wanda Allah ya karbi sadakarsa wannan shine Eh, ya tabbata zai aure ta fa qarraba qurbanan fa ja'a sahibul ganam kaga ashe akwai hadisi ma daga abdullahi bin abbas akwai hadisi daga abdullahi bin abbas saboda haka zaka gani kamar yadda muka ce a littafin tafsiri babu shakka salaf suna tabbatar da wannan kamar yadda al-imam shaukani ya faɗa yana tafsirin al-imam ibn kasir al-imam ibn kasir da ya kawo labarin abdullahi bin abbas a wannan tafsirin sai ya ce isnaduhu jayyidun isnadin hadisin yana da kyau hakanan al-imamu suyuti a littafin tafsirin sa'ad durrul mansur tafsirin suratul ma'ida labarin yaran annabi adam salam to illa dai duk waɗannan labarai da aka bayar babu wanda ya jingina labarin ga manzon Allah wannan shine muhimmin abin da ya kamata mu sani babu wanda ya jingina labarin nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗannan sunaye ƙabilu habilu iklimiya'u sunan ita wannan mata duk ba su inganta daga manzon Allah ba kuma tunda ba su inganta daga manzon Allah ba asalinsu isra'iliya ne bai dace musulmi ya sa su ba wanda za ka gani a littafin albidayatu wani haya na ibnu kasir ibnu kasir ya tabbatar da wannan yana mujallar na farko shafi na 216 amma labarin yana duka littafan tafsiri kamar tafsirin ibnu jarir at-tabari kamar tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam al-qur'an wanda yana mujalla na shida shafin 134 haka nan tafsirin al-imam al-bagawi yana mujalla na uku shafi na 41 tafsirin ibn al-jawzi zadul masir yana mujalla na shafi na 332 to shi wannan dan uwa ya ce sai ya kashe shi me Allah madaukaki ya ce a gaban aya ita ce aya ta 28 sai kanin don Allah bai gaya mana sunayensu ba a cikin alkur'ani kuma annabi Muhammad bai gaya mana sunayensu ba a cikin hadisi tun da Allah ya kawo labarin inda sanin sunan muhimmin abu ne babu shakka da Allah ya kawo saboda shi Allah bai mantuwa in ka ga Allah bai faɗi abu ba to rashin faɗan shi ya fi alkhairi saboda haka in ka ɗauko sunan wanda bai tabbata daga alkur'ani ba bai tabbata a hadisin manzon Allah ba to nan kuma an saba wa manzon Allah saboda annabi ya ce kar ku ƙaryata ahlul kitabi kuma kar ku gaskanta su idan sunayen ƙabilu da habilu yana wajen ahlul kitabi idan ka ɗauka kai amfani da shi ka gaskanta su wanda shi ko manzon Allah ya ce kar ku ƙaryata kar ku gaskanta a lokacin da wannan dan uwa ya faɗi wannan sai shi kanin, sai ya ce la in basatta ilayya yadaka litaktulani in ka miƙo hannunka don ka kashe ni ma ana bi ba basitin yadiya ilaika li aktulaka ni ba zan miƙa hannuna don in kashe ka ba ya ce in kai kayi nufin kashe ni ni ba zan kashe ka ba me ya dalili ya ce inni kafin Allah rabbal alami saboda ni ina tsoron Allah mai renon talikai me yake nuna maka yana nuna maka shi kanin ya yarda a kashe shi a hakan ya yarda a kashe shi ba zai ma kare kansa ba don haka yasa malamai suke cewa halal ne ga musulmi idza qasada idza qusida lil qatli an yastaslima lil qatli halal ne ga musulmi idan wani ya zo zai kashe ka ko da da bindiga tare da kai ka aje ta ka kyale ya kashe ka halal ne wala yudafi'u an nafsihi kar ma ka kare kanka kada ma ka kare kanka kar mu manta cewa manzon Allah ya faɗa izaltaqal muslimani bi sayfaihima idan aka samu musulmi biyu sun haɗu da takobi wannan da takobi wannan da takobi manzon Allah ya ce falqatil wal maqtul nari da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk wuta za su sai sahabbai suke cewa to mun ga wanda yayi kisa yayi laifi wanda ya kare kansa fa sai manzon Allah ya ce ai akwai niyyar ya kashe wancan don haka yasa in ka dubi hadisan annabi Muhammad kamar misali akwai hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas musamman ya tambayi manzon Allah ya Rasulullah ara'aita inda kala alayya baiti mutum ne ya fado gidana wa basata yadahu tulani? ya miƙo hannu zai kashe ni me ya kamata in yi sai manzon Allah ya bashi zaɓi mafi kyau babu shakka in ka kare kanka wannan ba laifi bane domin akwai hadisin da manzon Allah ya faɗa ya ce ka kare kanka kuma in ka kashe shi dan wuta ne amma a wannan hadisin sai manzon Allah ya bashi zaɓi mafi kyau idan mutum musulmi ne ya faɗo gidanka da nufin ya kashe ka sai manzon Allah ya ce kun kabnai adama manzon Allah ya ce ka zama kamar yara biyu na annabi adam ka zama kamar su mana wato annabi sai yake cewa ga labari a cikin alkur'ani abinda yaron annabi adam ya faɗa la in basatta ilayya yadaka litaktulani in ka miƙo hannu don ka kashe ni ma ana bi ɗin yadiya ilaika li aktulaka ni ba zan miƙa hannu ba Shin annabi ya ce ka zama ka ibnai adam a wannan riwaya sai annabi ya karanta wannan aya ga abdullahi eh, sa'ad bin abi waqas hadisin yana al-musnad kuma ya inganta in ka duba irwa'ul galil hadisi na 2441 akwai riwayar da ta zo manzon Allah ya ce kun khaira ibnai adam ka zama mafi alkhairi a tsakanin yaran annabi adam su biyu mafi alkhairi shine almaktul wanda aka kashe manzon Allah ya ce ka zama mafi alkhairin yaran annabi adam akwai riwayar da ta zo manzon Allah ya ce fakun abdallahi almaktul ka zama bawan Allah da za a kashe mutum ya faɗo gidanka da nufin zai kashe ka manzon Allah ya ce in musulmi ne ka zama kamar yaron annabi adam wato kenan ka zama bawan Allah wanda ake kisan shi wala takun abdallahi alqatil kar ka zidda ka zama bawan Allah mai yin kisa akwai riwayar da ta zo fa in annabi sai ya gaya marka ga ya nuna zabin ka ne zabin ka ne ba wai umarni ne na dole ba annabi ya ce ma sa'ad bin abi waqas idan zaka iya an takuna abdallahi almaktul idan zaka iya zama bawan Allah wanda aka kashe lalƙatila ba bawan Allah mai kisa ba manzon Allah sai ce faf alkaje je kai saboda ka in ka dubi tarihin sahabban annabi Muhammad a lokacin da yan tawaye suka zo gidan sayyidina Usman sahabbai sun turo yaransu manya ma sun taho saboda ba da kariya ga sayyidina Usman sayyidina Usman ya hada su da Allah ya ce don Allah kowa ya koma gida ya yadda a kashe shi saboda waɗannan suka zo da nufin kisan sa musulmai ne bai yadda wani ma ya ɗaga takobi ba saboda ya rama wannan ya zama abin misali gare mu to babu shakka zaɓi ne ba dole ba ne amma kamar yadda manzon Allah yake ce masa in istata'ata in za ka iya amma akwai riwayar da manzon Allah ya ba da damar mutumin da ya faɗo gidanka zai kashe ka ko zai kwace ma dukiya ko zai lalata da iyalinka kana da damar ka kashe shi kai ma har ma manzon Allah yake cewa in ya kashe ka kai kai shahada saboda har gida ya zo ya same ka ai amma a wannan hadisin sai manzon Allah ya nuna mana akwai wani zabi wannan zabi saboda labarin da ya zo na yaran annabi adam alaihi salam in ka je aya ta gaba ita ce aya ta 29 sai kanin ya ce inni uridu an tabu abi ismi wa ismika abin da yasa bazan bazan rama ba in ka daga hannu da nufin zaka kashe ni bazan kare kaina ba saboda ina so ka koma da laifina da kuma naka ka koma ga Allah domin komai dadewa sai mu koma ga Allah saboda ka in kana ganin duniya tana da daɗi babu shakka haka ne tun farkonta wasu da karfin tsiya ake raba su da duniya ba wai dan suna so ba to dole dai sai an mutu ya to ni abin da nake so shine ka koma ga Allah ka ɗauki laifina ka ɗauki laifinka fatakuna min ashabin nari kaga kenan zaka zama cikin yan wuta wannan shi ya nuna maka kanin bashi da tsoro yana faɗin magana tsakaninsa da Allah sai ya ce wa zalika jaza'u zalimin kuma wannan ai shine sakamakon azzalumai akwai fahimtar kuskure da mutane suka yi game da wannan magana da shi kanin yayi sai suna cewa idan wani ya kashe wani to za a tara zunubin wanda aka kashe a zuba a kan wanda ya yi kisa babu shakka wannan kuskure ne don wani ya kashe wani baya ɗaukan zunubi shi wannan magana da shi ƙanin ya yi ba wai yana nufin idan har wan ya kashe shi to zunubansa duk za a ɗiba a zuba kan wan ba haka ba ne in ka dubi albidayatu wani haya na ibnu kasir yana mujallar na farko shafi na 219 ibnu kasir ya ce laisal muradu anna athamal maktuli tatahawwal bi mujarradi qatlihi ila al ba wai ana nufin idan mai kisa ya kashe wani nan take zunubin wanda aka kashe ya koma kan mai kisan ba haka bane kama qad tawahamahu ba'd an Shina shine ibnu kasir yace da yawa mutane suna zaton haka kuma ba gaskiya bane wani bai daukan laifin wani kar mu manta alqur'ani ya maimaita wannan wala taziru waziratun wizra ukhra wani ba zai ɗauke zunubin wani ba wannan ba zai taɓa yiwa ba sai ce ibnu jarir ya ba da labari al ala khilafi dalika ibnu jarir a tafsirinsa ya ba da labarin malaman sunna fahimtar su ta haɗu akan cewar ba gaskiya ba ne duk malaman sunna sun ce ba gaskiya ba ne babu wanda zai ɗauke zunubin wani a kiyama hanya guda ce kuma wannan hanyar ta samu hadisai da yawa kamar misali hadisin abu huraira amma akwai wani hadisi da ake ruwaitowa ana jingina shiga annabi wai annabi ya ce matar kalkatilu alal maktuli min zambin wanda ya kisa bai rage zunubi ga wanda ya kashe ba idan ka yi kisa to duk zunubin wanda ka kashe ya dawo kanka wannan hadisin fala asla lahu ba shi ma da asali hadisin ba shi da asali wala yu'rafu fi shay'in min kutubil hadis babu shi a dukkan littafan hadisi wannan hadisin ƙarya ne ba shi da ba shi da asali daga manzon Allah babu isnadi ga wannan hadisin ba shi da sanadin sahihin wala hasanin wala da'ifin aidan ba za ka taɓa ganin isnadi shi ba ولكن قد يتفق في بعض الأشخاص يوم القيامة يطالب المقتول القاتل hanya guda ce mutum yake ɗaukan zunubin wani wanda kuma annabi da kansa ya bayyana mana a cikin hadisai ingantattu ta hanyar hisabi ta hanyar hisabi kadai saboda haka kaga ibnu kasir ya faɗa a littafin albidayat wa nihaya al-imam ibnu jarir tabari ya kawo shi a tafsirinsa haka nan muhammad nasiruddin al-albani in ka dubi littafin sa silsilatu da'ifa a mujallar na farko shafi na 456 yana sharhi kan hadisi na 287 ya ce hadisin da yake tabbatar mana wani yana ɗaukar laifin wani shine hadisin da annabi yake tambaya a tadaruna manil muflis sahabbai suka ce al-muflis fi naman la dirham lahu wala mata'a waye ake kira matsiyaci a ce ai matsiyaci shine wanda bai da komi ba yi da kuɗi ba yi da kaddara ba komai sai manzo Allah ya ce a'a fallasashe shine almuflis min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin fallasashe shine zai tashi a lahira ga tilin sallah ga tilin azumi eh, ya yi sallah ya yi azumi ya fidda zaka ya yi aikin aikin alkhairi ga lada ya taru da yawa amma idan aka tashi a filin hisabi annabi ya ce wa ya ati ƙarshe ta mahaza ya zagi wannan wa kazafa haza ya yi ƙage ma wannan wa akala mala haza ya ci dukiyar wannan wa safaka dama haza ya zubar da jinin wannan wa baraba haza ya daki wannan to kaga da a yi hisabi idan an zo hisabi dole zai biya mutane hakkoki ta ya za a biya hakkoki shine manzo Allah ya ce fa yu'ta hadha min hasanatihi sai a kwashe ladansa a biya hakki ai ta kwashewa wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu har dai ladansa ya ƙare idan ladan ya ƙare kuma hakokin suna da saura qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahu to sai a koma ɗebo zunubin su da shi za a biya hakoki sai a jibga tunda ba shi da ladan da zai biya faturi had alai sai a wayi gari alkhairinsa ya ƙare sai tilin sharri saboda ya biya hakkoki da alkhairinsa shine manzo Allah ya ce summa turiha fin nar sai Allah ya sa a jefa shi a wuta kaga wannan ita ce hanya kadai da wani yake daukar laifin wani hadisin yana sahihu muslim babu taharimi zulmi kuma yana silsilatu sahiha hadisi na 847 to shine Allah madaukake ci gaba da cewa wannan aya ta 30 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi sai ransa ran wan ya ƙawata masa ya kashe ɗan uwan saboda irin maganar ma da ƙanin ya yi kaga yana daɗa tunzura shi magana ce ta gaskiya amma idan mutum mara son gaskiya ne idan ya yi laifi idan ka gaya mar gaskiya a take ƙara ɓacin rai zai samu saboda haka sai da ƙanin ya faɗi magana sai ransa ya saƙa mar ya kashe shi kawai Allah ya ce faƙata sai ya kashe shi da ya kashe shi mai ya faru Allah ya ce fa asbaha minan nadimin sai ya waye gari yana cikin masu nadama saboda haka yasa duk sa'ilin da ranka ya ɓaci kar ka yi hukunci wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah hadisi ya zo mutafakun alai kamar misali riwaya ta al-Imam Muslim annabi yake cewa la ya hakumu ahadun baina isnain wa huwa ghadban kada kansa alƙali kada ya yi hukunci na shari'a a tsakanin mutane biyu alhali ransa ya ɓaci alkali ne idan yana shari'a ya ji ransa ya ɓaci to sai daga ƙaran ya fi saboda duk sa'ilin da za ka yi hukunci a lokacin da ranka ya ɓaci to za ka yi hukuncin abin da bayan ka gama za ka yi dama wannan shi ya nuna mana cewa rai na ɗan adam yana da sharri rai na ɗan adam yana da sharri domin abin da Allah ya faɗa a nan bai ce shaiɗan ba fatawwa'at lahu nafsuhu kaga ba a ce shaidan ba rai ransa shi ya ƙawata mar ya kashe ƙanin don haka ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma na abubakar addu'an da ta kowace wanda yake cewa ya rasulallah murni bi shay'in aquluhu idza asbahtu wa idan amsaitu ya rasulallah ka koya min addu'ar da zan yi da gari ya waye haka kuma idan yamma ta yi kaga ya nuna da safe ka yi da yamma ka yi akwai riwayar da ta zo kuma annabi ya ce ka yi a lokacin kwanciya sau uku a kowace rana manzon Allah ya ce mar alimal gaibi wa shahada فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا Ka duba yabo da kake yi me kake neman tsari sai ka ce a'udhu bika min sharri nafsi na ɗaya kenan wa min sharri shaitani wa shirkihi kaga sharri guda biyu kenan idan aka ce sharrin shaidan ana nufin tarkon shaidan domin shaidan yana da tarko daban-daban wanda yake gaban dan adam sai manzon Allah ya ce masa na Abubakar qulhu idza asbahta wa idza amsaita wannan addu'a ka ringa yin ta da safe ka yi ta da yamma wa idza akhasta mabja'aka haka nan idan ka riki shimfiɗa idan ka zauna akan gado kafin ka yi bacci kaga sau uku kenan ka yi da safe ka yi da yamma sannan in ka zo kwanciya ka yi sau da yawa za ka ji mutum ya ce ya kasa tuba me yasa ka kasa tuba ba shaidan ba ne ranka ya zama babban abokin gabanka saboda shi shaidan zai sa ka fara ne idan ka fara baka bari ba rai kuma sai ya karba sai a wayi gari ka koma babu abokin gabanka in ban da ranka za ka ji mutum ya ce ya kasa barin zina ya kasa barin caca ya kasa barin kaza babu shaidan ranka ne wannan shine bahaushe yake kira jaraba a ce wane ya jarabtu me yasa saboda ranka ya riga ya karɓi wannan abin yana so saboda ka za ka yi ta yi ka kasa shine malamai suka ce in ka rike wannan addu'a Allah zai raba ka da shi duk wanda ya rike wannan addu'a da annabi ya koya masa na abubakar to Allah zai raba shi da shi eh, manzon Allah yana cewa eh, Allah yana cewa innan nafsa la'ammaratun bisu'i ai rai na ɗan adam mai umarnin mutum ne ya aikata laifi Allah da kansa ya faɗa saboda ka rayukanmu suna daga cikin maƙiyanmu mafi munin sharri ga ɗan adam shine ransa sai kuma shaidan don haka a ranar tashin kiyama shaidan cewa yake kar ku zarge ni ku zargi rayukanku saboda shi shaidan tarkon kaɗai zai ɗana amma me yake sa ka ka saba da abu ranka ne shi yasa zaka ji a ce mutum ya saba ya kasa bari bahaushe yana cewa sabo tirken wawa to babu shakka wannan sabon ba shaidan bane ranka ne wannan yana cikin littafan ibnul qayyim jauziya da yawa kamar igafatul lahafan a mujallar na farko shafi na 90 kamar bada'i'ul fawaid yana mujallar na biyu shafin 435 kamar shifa'ul alil mujallar na farko shafin 162 duk waɗannan littafan ibnul qayyim in ka duba za ka ga bayanin da ibnul qayyim ya yi game da sharrin duniya gaba ɗaya ya taƙaita kan abubuwa guda biyu da sharrin shaidan sai kuma sharrin rayukanmu allah ka samu iya mu samu tsaronka in ka je aya ta gaba aya ta 31 Allah maɗaukaki ya ce fa ba'athallahu ghuraban yabhasu fil ardi sai Allah ya aiko hankaka wannan hankakan tana tono a ƙasa me yasa Allah ya aiko hankaka liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhihi ka duba rahamar Allah ya aikata laifi gashi da gawa na ƙaninsa. ya rasa ya zai yi da gawan saboda ba taɓa binne ɗan adam ba saboda haka shi bai san ma ya zai yi da gawan ba sai Allah ya tsuntsu ya koya mar wannan ya sa malamai suke cewa duk wata dabba da ka ganta akwai ilimin da Allah ya bata wanda ɗan adam bai da shi duk wata dabba akwai baiwar da Allah ya mata wanda wata halittar ba ta da irin wannan baiwar babu shakka gaskiya ne Allah ya turo hankaka kurum ya koya mara kaga tsuntsu ne saboda haka in ka duba za ka ga masana a tarihi hatta masana kimiyya sukan yi la'akari da rayuwar dabbobi hatta magunguna da ake samu wallahi akan dubi rayuwar dabba ta hanyar dabba ake gane maganin wata cuta wanda za a samar 'yan adam kuma samu sauƙi saboda dabba akwai ilimin da Allah ya bata wanda kai baka da shi Allah ya turo hankaka don me don ya koya ma yaron annabi adam kaifa yuwari sau'ata akhihi ta yaya zai binne gawan dan uwansa kala da hankakan ya taho yana tona ƙasa sai ko ya gane kaga shi ilimi ba sai an ce ka yi kaza ka bar kaza ba idan aka nuna maka kana iya ganewa idan mutum yana da hankali don haka sai ya ce kala ya wailata a to an akuna misla hadal gurab yanzu na kasa zama kamar hankakan nan kaga daɗin taɓewa ko maimakon ya ma Allah godiya saboda ilimi ni'ima ce a lokacin da ka samu sai ka yi nadamar kisan da kai kuma ka gode ma Allah ya baka wani ilimi amma sai yana nadama yanzu kamar ni mutum hankaka ma ya yanzu gashi hankaka yana da ilimi yanda zan binne yaro ban masani ba Allah ka raba mu da tabewa fa asbaha minan nadimin sai waye gari cikin masu nadama al-imam shaukani a tafsirin sa yace idan ka dubi labarai da aka samu ruya fi sifati qatlihi li akhihi yanda ya kashe dan uwan nasa riwayatun labaran Allahu a'lamu bi sihhatiha Allah kaɗai ya san ingancin waɗannan labarai ba su da ma'ana domin me ukhidhu min al-isra'iliyati aktsaruha mafi yawa labaran an ɗauko su ne daga banu isra'il labarin banu isra'ila ko bai da inganci yanzu idan ka duba yanda malamai suke cewa ai lokacin da shi ƙabilu ya kashe habilu saboda haka ya rasa yadda zai yi da gawan sai Allah ya turo hankaka guda biyu waɗannan hankaki guda biyu suka zo suna faɗa da juna faqatala ahaduhum al sai wannan hankaka ya kashe wancan hankaka fa hankakan da ya kisa sai ya tona rami sai ya binne ɗan uwansa sai ya gane a galibi haka zaka gani a littafin tafsiri to ai wannan labarin gaba ɗaya ba haka Allah ya faɗa mana ba Allah madaukaki bai ce ya turo hankaka guda biyu ba ko hankaka ɗaya ne Allah madaukaki abin da ya gaya mana fa ba'asallahu guraban Allah ya turo hankaka ɗaya su kaga ba hankaki biyu ne suka yi faɗa ba wanda shine nassin alqur'ani wanda shi ya nuna maka cewa duk labarin da ya saba ma nassin Alƙur'ani wannan labarin ba gaskiya ba ne don haka hankaka ɗaya ne Allah ya turo shi wannan hankakan yana ta tona ƙasa ne yana ta tona ƙasa hadde tonan ya yi zurfi yana ta tonawa yana ta tona wannan tonon shi kuma yaron yana kallon hankakan sai ilimin ya taho mar a'a me zai hana shi ma ya yi tono sai ya binne gawan ɗan uwansa amma ba maganar hankaki guda biyu sun taho sun yi faɗa wannan ya kashe wannan wannan labarin babu shakka yana karo da ayar alkur'ani fa ba asallahu guraban ya yabhasu fil ardi illa iyaka liyuriyahu kaga idan da hankaki guda biyu ne Allah ba zai ce liyuriyahu ba saboda idan aka ce liyuriyahu saboda hankaka daya ya nuna ma yaron annabi adam kaifa yuwari sau'ata akhi ta ya za a yi ya binne gawan dan uwansa wannan shi ya nuna cewar wato kamar da muka ce duk sa'ilin da ka ji ranka ya ɓaci to kar ka yi hukunci don a wannan lokacin ba ka tunanin aƙibar abin da za ka aikata sai daga baya kake ganewa kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min babu yadda za a yi mutum ya yi zina a lokacin da yake zinan alhali yana da imani wala ya sharabu Eh, wala yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min ba zai sha giya ba a lokacin da yake shan giya alhali yana mumini wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min mutum ba zai yi sata ba a lokacin da yake sata alhali yana mumini wala yagullu hina yagullu wa huwa mu'min mutum ba zai yi sata dukiyar hukuma ba alhali yana mumini wala yantahibun nuhu ba yarfa'u ilaiha nasu fiha absarahum mutum ba zai yi ta'adi ga wani abin da mutane ke sha'awar ganinsa ba alhali yana mumini wannan hadisin yana sahih bukhari yana sahihu muslim kaga kenan yana nuna maka duk sa'ilin da za a saba ma Allah duk sa'ilin da za a saba ma Allah to basira na bacewa amma idan an gama saban fa sai an yi nadama wannan yasa Allah yake cewa fa asbaha minan nadimin sai ya wayi gari yana cikin masu nadama duk wanda ya aikata zunubi sai ya yi nadama musamman idan akwai ragowar imani a tare da shi mutum nawa ne zai ce maka ya daɗe yana zina ya kasa tuba in ya tuba daga baya sai ya ji sha'awar zinan in ya aikata sai ya yi nadama amma wannan nadamar ba za ta hana shi ya sake ba yana gwada maka duk sa'ilin da za ka aikata laifi imani yana raguwa a tare da kai duk mutumin da zai saba ma Allah sai imaninsa ya ragu kafin nan zai yi wannan sabo to idan dama musulmi ne bayan ya gama sabon sai tunanin ya dawo fa asbaha minan nadimi sai ya wayi gari yana cikin masu nadama Allah ka raba mu da tarkon shaidan wanda shine da Allah ya bamu labarin a ƙarshe aya ta 33 eh, da biyu sai Allah ya ce min ajili zalika dalilin wannan labari katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasadin fil ardi fa annama qatala nasa jami'a idan mutum ya kashe rai ɗaya ko mutum ya yi ta'adi a ƙasa to kamar ya kashe mu duniya ne gaba ɗayanta saboda haka yasa laifin laifin kisa a duk sa'ilin da aka yi kisa sai an ɗauki wannan laifi an ɗora ma yaron annabi adam alaihi salam me yasa saboda yaron shi ya fara koyar da kisa ai kaga bai ma san yadda zai binne yaro ba ya yi kisan kanin shi bai ya zai binne ba saboda shi ya fara kisa ba a taɓa samun an kisa ba to sai abu na uku wanda darasin wannan hadisi ya bayyana gare mu a fili za ka iya gane mai hadisi yake karantar da mu yana daga sharhin al'imamun nawawi yana sharhu sahihi muslim juz'i na goma sha ɗaya shafin ɗari sittin da shida al'imamun nawawi ya ce wa hadis wannan hadisin min idil islam yana daga ƙa'idojin musulunci gaba ɗaya wa huwa anna me ka'idar ka'idar ita ce kulla man ibtada shay'an min sharri duk wanda ya zama shine masomin sharri duk wanda ya zama shine masomin sharri kana alaihi mithlu wizri kulla man iktada fi dhalika al-amali misla amalihi ila al qiyamah duk wanda ya kwaikwaye ka akan wannan abin to ana rubuta maka zunubi har tashin kiyama saboda ka kar mutum ya yadda ya zama masomin sharri kar ka yadda ka zama abin misali na sharri a tarihi sai dai ka zama abin misali na alkhairi ai unguwa ce babu masallaci tunaninka sai ce bari da in yi masallaci a dalilinka sai mutane suka rayu imani ya rayu ga zukatan mutane kaga ka zama masomin alkhairi amma idan ya zama barna ce za ka yi to babu shakka duk wanda ya bata ana rubuta maka zunubi akai kaga wannan shi yasa malamin sai ya kawo hadisin baya ya kawo wannan hadisin domin suna tafe suna dauke da ilimi ɗaya ne manibta da shay'an min alkhairi akwai riwaya da manzon Allah yake cewa duk wanda ya kirkiro wani abu na sharri to ana rubuta masa kana lahu mislu ithmi kulli man ya'malu bihi ila yawmil qiyamah ana rubuta maka zunubin adadin waɗanda suka kwaikwaye ka har zuwa tashin kiyama wata riwayar fa man sanna sunnatan hasana wanda shine hadisin mu na baya wa man sanna sunnatan sayyi'a wanda ya bar abin koyi mai kyau da wanda ya bar abin koyi mara kyau akwai riwayar kuma da manzon Allah yake cewa man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi wanda ya nuna aikin alkhairi yana samun kwatankwacin ladan wanda ya aiki da wannan alkhairi din sannan in ka dubi suratul nahl aya ta 25 Allah ya faɗa mana yace liyahmilu auzarahum kamila yawmal qiyama mutum zai ɗauki zunubinsa cikakke a ranar tashin kiyama ai ba zunubinsa kadai ba sai Allah madaukake yace wa min awzaril ladina yudhillunahum haka kuma zunubin mutanen da suka bata a dalilinka kaga kenan ya tabbata a hadisai ingantattu kuma ya tabbata ta ayoyin alkur'ani kar ka yadda ka zama abin misali na sharri kar ka yadda ka zama masomin sharri a duniya ka zama masomin alkhairi domin ko ka mutu wannan zunubin ana rubuta maka sai bayani na ƙarshe ya za a yi idan mutum ya tuba wanda shine sharadi kawai misali labarin da muka karanta na yaran annabi adam su biyu kaga allah ya tabbatar mana eh, hadisin manzon allah ya tabbatar la tuqtalu nafsun zulman saboda wancan kisa da yaron annabi adam yayi ai zalunci yayi ya kashe dan uwansa a hanyar zalunci to tun da kuwa ya kashe shi a hanyar zalunci duk sa'ilin da aka yi kisan zalunci illa kana ala ibni adam al-awwali kiflun min damiha yaron annabi adam na farko yana samun kaso na zunubin duk kisan da aka yi tun daga zamanin shi har tashin kiyama me yasa saboda bai tuba ba ya kamata mu san wannan gaba yana da kyau mu san wannan gaba wanda ya zo ta bayani ibnu hajar yana fathul bari mujallar na goma sha biyu shafin ɗari da uku wa huwa mahmulun ala mallam ya tub ai saboda babu labarin da ya nuna cewa shi yaron annabi adam ya tuba bai tuba ba har ya mutu tunda bai tuba ba har ya mutu shi yasa ake ta rubuta mai zunubin duk kisan da ake a duniya duk wani kisa na zalunci sai an rubuta mai zunubi ka kimanta irin zunubin da yaron nan zai samu a kiyama Allah ka tsare to saboda haka inda ya tuba fa sai malaman sunna suka ce a'a Allah ba zai rubuta ba inda ya tuba Allah ba zai rubuta ba wannan yana cikin littafin giza'ul albab a mujallar na biyu shafi na 581 ya zo ta bayanin ibn taimiyya yana mujallar na goma sha shida majmu'u fatawa eh, shafi na goma sha takwas yace laisa fil wujudi zambul la yaghfiruhu rabbu ta'ala duk duniya babu wani zunubin da Allah ba zai yafe ma dan adam ba duk duniya saboda haka idan mutum ya zama masomin sharri sai Allah ya nufe shi da yin nadama sai ya tuba magana ta kare duk waɗanda suka kwaikwaye shi nan ba za a rubuta zunubin a kan shi ba saboda ya samu tuba kafin ya mutu Balmamin zambin illa wallahu ta'ala والله تعالى يغفره وفي الجملة الداعي إلى البدعة idan mutum yana kira zuwa ga bid'a da duniya gaba ɗaya za a samu wanda ya ta yaya ta bid'a idan Allah ya nufe shi da tuba wallahi bid'a da duk ya karantar Allah ba zai rubuta mishi zunubin waɗanda suka bata a dalilin shi ba ibn taymiya sai bamu misali yace in ka duba waɗanda suka yaƙi manzon Allah suwaye abu sufyan بن حرب الحارث bin Hisham, سهيل bin Amrin, صفوان bin أمية إكرم بن أبي جهل wanda duk suna da yawa an yi yakin badar aka yi yakin uhudu aka yi yakin alhandak yaki ake ta yi lokacin da aka yi ta wannan yaƙin, ai wasu sun mutu suna kafirci a dalilin shugabancin waɗannan mutanen sai Allah ya nufe su da musulunta gaba ɗayansu tunda sun mutu kana tsammanin waɗancan da suka bi su a lokacin da suke kafirci suna samun zunubi a kai la don haka yasa a lokacin da amro bin al'asi ya taho ya musulunta manzon Allah ya ce an gama sai ya ce ya rasulullah ba wani sharadi saboda ya yi tunanin ta'adin da ya yi wa musulunci ya nuna damuwansa sai manzon Allah ya ce ya amro amma alimta annal islama ya jubbu ma kana qablahu manzon Allah ya ce ya amro bin al'asi baka sani ba ai in mutum ya musulunta